العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kamu yau uku ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 30 ga watan 11 sha 2019 a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alai domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako-mako kamar yadda aka saba tafsirinmu yana gudana a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin alkur'ani mai girma surar da fi kowace sura tsawo surar da fi kowace sura tattaro hukunce-hukunce mabambanta na musulunci karatunmu na baya idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna jin sako da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu na halittar annabi adam salam da tattaunawar da Allah subhanahu wa ta'ala yi da mala'iku kan halittar shi annabi adam salam din kuma mun ji yadda Allah maɗaukacin sarki ya sanar da annabi adam salam sunayen abubuwa da sunayen mutane wanda a dunkule allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi yare yararrika annabi adam salam allah maɗaukacin sarki ya sanar da shi yararrika domin sanin sunayen abubuwa shine yake hukunta sanin yare to mun ji wannan kuma Allah madaukakin sarki da ya sanar da annabi Adam alaihi salam sai ya umarci mala'iku cewa su faɗi sunayen waɗannan abubuwa ababen da Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sai aka ce ma mala'iku su faɗe su to za mu ji amsar da mala'iku suka bada shin sun ci jarabawa ko ba su ci ba sun amsa waɗannan tambayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya musu na su faɗi sunayen waɗannan abubuwan da Allah ya riga ya sanar da annabi Adam salam ko ko me suka yi shine za mu tashi da izinin Allah maɗaukacin sarki aya ta talatin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim qalu subhanak أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم علم دوقة سلكيات من وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ألا يتيم ملائكو سفدسونا ينوأن أبوه إنسان كثن شيما سجكيات a tunaninsu da suke da shi na cewa idan Allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam da zuriyarsa to za su zo ban ƙasa su yi ɓanna a cikinta to ne sai Allah madaukakin sarki sai ya ce mala'iku suka ce qalu suka ce subhanak sarki ya tabbata a gare ka ya Allah la ilma lana ai ba mu da wani ilimi ba mu da wani sani illa ma na sai abin da ka sanar da mu ka koya mana innaka domin kai ne antal alimul hakim kai ne masanin ilmoma ga baki ɗaya al hakim kuma wanda yake sanya ilmoman a inda suka cancanta a aje su wannan amsar da mala'iku suka bada ke suka ce ƙalu ai almala'ika da Allah ya ce ma mala'iku ga waɗannan abubuwa ku faɗe su da lugogi ku faɗe su da yarirrika kamar yadda annabi adam alaihissalam ya sani Allah madaukaki sake ya ce musu ku faɗi sunayen waɗannan abubuwa akwai malaman da suke cewa ma hatta sunayensu ba su sani ba suna cikin wa'allama adam a kullaha to sai suka ce ƙalu sai suka ce la'ilin subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah sun faɗi haka suna tsarkake Allah maɗaukakin sarki domin su ba da uziri akan cewa wannan abu da aka nema a wajensu na su faɗi sunayen abubuwa ba za su iya faɗi ba ba su sani ba sai suka ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah kun ga wannan yana gaggata mana aikinsu da suke yi dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak aikin mala'iku tasbih tsakaka Allah madaukakin sarki so da kace suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ai ba mu da wani ilimi ba mu da wani sani ba mu da wani sani ba mu san komai ba illa ma allamtana face abin da ya Allah kai ne ka sanar da mu abin da baka sanar da mu ba za mu san shi ba da wannan ne al-Imam Fakhruddin Razi rahmatullahi alayhi yake faɗi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib yake cewa ajma'a ahlul islami على أنه لا سبيل لأحد لأحد لعلم المغيبات إلا عن طريق الوحي da wannan ne masa ma'amman waɗanda suke musulunci wato musulmai na gaske suka yi ijima'i ga baki ɗayansu a kan cewa ba wata hanyar da mutum zai san wani abu na fake ba ta hanyar wahayi sai idan Allah ya sanar da shi dukkan wani abu na gaibu to ba wanda ya ce tutiya ya ce ya san shi sai idan Allah madaukakin sarki ya sanar da shi alimul ghaibi fala yubhiru ala ghaibihi ahadan illa man iqtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi ghasadan liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adala alimul ghaib Allah shine wanda yake sanar da abin da yake a fakir fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan Allah madaukakin sarki baya bayyana abin da yake fata nasa ga wani illa man irtada min rasuli sai dai wanda Allah ya zaba daga cikin manzanni in Allah ya zabi manzo to fa innahu yasluku bayni yadayhi wa min khalfihi rafada Allah madaukakin sarki yakan sanya ma manzansa ɗan tsaro masu tsaransa min dai ta gaba wa min khalfihi da baya ba shedanin da zai iya zuwa ya saci abin da Allah madaukakin sarki yayi ma wani manzo wahayi ba shedanin da yake da iko da zai zo ya kawo rikici a kwakwalwa da zuciya da tunanin wani manzo da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi gaibinsa shi yasa malamai suka ce gaibu kala biyu ne akwai alghaibul mutlaq akwai alghaibul muqayyad alghaibul mutlaq abinda Allah madaukakin sarki ya ban sani shi kadai bai sanar da kowa ba wannan shine ake ce alghaibul mutlaq akwai alghaibul muqayyad alghaibul muqayyad shi kuma shine abinda Allah madaukakin sarki ya ma wani annabinsa wahayi ya sanar da shi kamar manzon mu sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya sanar da shi abubuwa da yawa da bai sanar da sauran annabawa ba sannan a cikin annabawa su ma Allah ya sanar da wasu abin da bai sanar da wasu ba to wannan ke nasu haka mala'iku ba su san gaibu ba Ga shi nan Allah madaukakin sarki ya ce musu su faɗi sunayen abubuwa sun ce la malana illa ma'allam 'allamtana ya Allah ba mu da wani ilimi face sai abin da ka sanar da mu ya Allah abin da ka sanar da mu shi muka sani to baka sanar da mu sunayen waɗannan abubuwan ba baka sanar da mu yararrika ba da yadda ake juya su da sunayen abubuwa a cikin waɗannan yarurruka sannan ya Allah baka karantar da mu karin harshe na yarurrukan ba to daga ba mu sani ba kuma innaka antal alimul hakim ya Allah kai kadai ne al alimul hakim kai ne al alim ne cikakken sani mai cikakken sani al'alim ya fi al'alim ya fi al'alim al'alim sifa ce mushabbaha bismi ko kuma siratul mubalagha ce wanda yake da cikakken sani ba wani abu da ya faku a gare shi ya san ayin a bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa an na maɗaukacin sarki in an boye wani abu ko an bayyana wa in tajhar bil qawli in ka bayyana magana fa innahu Allah madaukakin sarki ya alamu sirra wa akhfa yana sanar da abin da yake face malamai suka ce asirru shine ma khatara fil qalb abin da ya tsarkasa a zuciyar mutum amma bai furta ba shi ne ake mishi a sirru ana akhfa shi kuma shine abin da ma lam yakhtur bi qalbin lakin kadi ya haɗu ba'adu abinda zuciyar ma ba ta a zuciya ba amma Allah yana sanar da cewa zuciya za ta tsarkasu da shi zuciya za ta yi tunaninsa to shi ne aksa Allah yana sanar da shi to al'alim ke shi yasa daga cikin fikhun sunan Allah al'alim malamai suka ce yana ɗaya daga cikin ababen da ke hana mutum ya saba ma Allah idan ka tabbatar da cewa al'alimu Allah al'alimu ne masanin bayyana ne masanin fake ne masanin abin da zuciya ta kudirta ne masanin abin da zuciya take tunani masanin abin da zuciya za ta yi tunaninsa nan gaba to menene za ka yi a wanda Allah bai sani ba shi yasa wani bawan Allah ya zo wajen babban malami kuma abidi mai bautar Allah الإمام إبراهيم بن عدحم رحمة الله عليه يا زو جنسي يتي مسا زنبي سنة نيمان سكشي ناي ناي إنا سابا ما الله إن توبا نا كاسا كتي مكيني da ababen da in ne ruko da su Allah zai sa in bar sabo sai to zauna zan faɗa maka wasu abubuwa guda biyar idan ka bani amsa game da su kuma ka je yi aiki da su to da izinin Allah za ka daina saɓon Allah ya ce abu na farko shi ne wannan da kake saɓa mawa abincin shi kake ci shi yake baka abinci shi yake baka abin sha shi yake baka tufafi ka sa to in za ka saɓa mashi kakka sa tufafin shi kakka sa tufafi in za ka saɓa masa kakka ci abincin shi in za ka saba masa kaka shaƙi iskarsa in za ka saba masa kaka sha ruwansa ce ta ba zai yiwu ba ya za mutum ya zauna ya ce ba zai ci abinci ba ba zai sha ba ba zai sa tufafi ba Ya ce to wanda kake saba masa shi ya azurta ka da su Ya ce to na ji wannan ne na biyu ce na biyu in za ka saba ma wanda kake saba ma wannan karka saba mashi a ƙasashe. domin ƙasashe ce ƙasa Allah ce ka tafi wata ƙasar da kai kai ta sai ka taɓa ma Allah wanda shi ne ya ƙasar kai ma in kai ƙasar ka sai ka tafi ƙasar ka sai ka taɓa ma Allah ba a ƙasar shi ba sai ce wa hada ya wa abu min al suna ya fi girma fiye da na ya fi wahala fiye da na biyu fiye da na farko sai ce to na ji muje na uku sai ce na uku shine idan za ka saba masa kakkai ya ganka kuma kakkai ya san kamai shi ce wa ya abu mina saniya su wannan na'ukun ai ya fi wahala shi ne mahallin shayi in za ka saba ma maɗaukacin sarki ka tuno da cewa shi ne al'alim yana sane da abin da kake aikatawa kuma saninsa ba wai shi nan kawai sani ba ya sani yanzu ɗan sanda kawai sai zai ce maka muna sanar da abin da kake yi muna sanar ɗan sanda sai zai ce duk abin da kake muna sanar da shi ka san akwai abin da zai biyo baya ko wani SSS mai leƙen asiri sai zo ta rana ya bayyana ya ce ka san ko ni waye ce a ce to wane ne ni sai fito maka da ID ka nuna maka ce duk abin da kake muna sanar da shi sai ya gaba ranar ba za ka yi bacci ba to Allah madaukakin sarki shine al-alim mala'iku suka ce innaka antal alimul hakim ya Allah kai ne wanda yake da cikakken sani mu ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu al-hakim kuma kai ne hikima hikima sanya ilimi a inda ya cancanta a aiki da ilimin shi na ake ce masa alhikimat ga ilimin sannan ka ɗauko ilimin ka sa shi a inda ya cancanta a sa shi shi ne hikima to Allah ya siffanci da waɗannan sufofin guda biyu ga al'ilmu ga alhikimat Allah yana da cikakken ilimi ba irin ilimin mu ba ilimin Allah ba na koyo ba ne ilimin mu na koyo ne sannan kuma duk abin da kake tsammanin ka san shi to ababe da yawa kuma baka san su ba fahimta shay'an wa ghabat shi ya in ka san wani abu to akwai abubuwa da yawa da baka san su ba to hakim ne Allah sau da ka da ya halicci annabi adam alaihi salam ya kuma ce zai sanya shi ya zama khalifansa a ban kasa to yayi ne bi ilmin wa hikmati yayi ne da ilimi da hikima wannan na nuna mana cewa mala'iku Allah maɗaukacin sarki dama ba ja da Allah suke ba da Allah maɗaukacin sarki ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa dima a dimaa inu nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ba ja suke da Allah ba laysa i'tiradan min ba suna ja da Allah bane suna neman Allah madaukakin sarki ya musu bayani ne akan abin da ba su sani ba kace atajalu fiha man yusiru fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak yace musu inni a'lamu ma la ta'lamu to sai gashi yanzu ya fara musu to da Allah ce mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim magabata da yawa sun kasance idan za su buɗe maganar su sukan yi amfani da wannan ayar an samo daga magabata suna buɗe maganganunsu da wannan aya idan za su yi jawabi sai su ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim suna neman albarka da ayar ta kunsa ya Allah madaukakin sarki ba mu da ilimi sai da ka sanar da mu kuma ya Allah kai ne mai cikakken ilimi kuma kai ne mai cikakkiyar hikima malamai suka ce wannan aya akwai darussa a ciki darasi na farko shine yadda mala'iku kullun aikinsu shine an yusabbihu Allah wa yuqaddisu kamar yadda dama aka faɗa mana mala'iku aikinsu shine su tsaka Allah duk wani abu da zai zama zanta ne zuwa ga Allah madaukakin sarki to mala'iku ba sa cikin shi ba su danganta kazanta da abin kama da abin tir ga Allah madaukakin sarki shi yasa kai tsaye da Allah ya ce musu ku faɗi sunayensu ba su sani ba sai suka ce mai subhanak darasi na biyu malamai suka ce yajibu ala su su'ila an an shay'in wala ya'lamu aljawaba an yurdi alilma ila Allah ya wajaba duk wanda aka mishi tambaya bai san amsar ba to ya maida ilimin zuwa ga Allah Allah ya ce musu me wa'allama adama alasma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala almala'ikati fa qala anbi'uni عندي ولي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بس أمس عبدتك شيني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فيا وجب دون حكا تنبيش أبن دبي سني با يشيبا سني با عندما صلى الله عليه وسلم أمسا تنبيا يشيبا سني با سيدي يجرى وحي أنت بما زال السماء أكشي ما هي خير البقاء في الأرض وما هي شر البقاء في الأرض فقال لا أدري aka tambayi manzo sama aka ce wani wuri ne yafi alheri a ban kasa kakaf sannan wani waje ne yafi sharri a ban kasa sai manzo mai ce ban sani ba yana nan sai ran nan sai Allah ya mai wahayi aka faɗa masa wani waje ne yafi alkhairi wani waje ne kuma yafi sharri a ban kasa sai ya ce sharru liqa'i fil ardi inda Allah al-aswaq wa khairul liqa'i inda Allah fil ardi al-masajid wuraren da suka fi shirri a wajen Allah a ban su ne kasuwanni a ci amana a yi zage-zage a ci riba a kasuwa kuma ba mai wa'azi amma wajajen da suka fi alkhairi a wajen Allah a ban ya jiru masallatai kun ga an tambayi mazan salma abu ya ce bai sani ba sani ba sannan maza sama da kansa yake cewa la a musliman kana tubba'u ce ban san tubba ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne wanda Allah mada gudu ce wa ƙaunu tubba masu sanar ce ban sani ba amma daga baya Allah ya masa wahayi ya ce mai ya sanar da shi cewa tubba'u musulmi ne sai musulmi ce la ta subbu tubba'an فإنه قد أسلم خف زاجي تبع يا مسلمتا أما دام أن ذا الله سلم عن تنبيش لا أدري مسلما كان تبع شن تبع مسلمين من ذا الله سلم يشيدي سن أبو بكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه an tambaye shi a game da gadon kata ya ce ban sani ba shi Allahu alam ban sani ba har ma yake cewa ayyu sama'in ne wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma laysa li bihi ilm wace sama ce zata ta ni ranar gobe alkiyama wace ƙasa ce zata ɓoye ni ranar gobe alkiyama idan ne shishigi na faɗa abin da ban sani ba a cikin littafin Allah sai da ya tara mutane tambaya sai aka ce masa ya akwai sunna ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gadan kaka mace sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa wa bagdahu ala qalbi in su'iltu an shay'in la a'lamuhu an aqula wa rasuluhu yace zuciyata tana min sanyi tana min daɗi in an tambaye ni abinda ban sani ba in ce Allah da manzansa su suka sani haka al-imam Abdurrahman ibn Mahdi malamin al-imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi yana cewa man akhta qawla la adri faqad usibat maqatiluhu duk mutumin da ba zai iya cewa la adri ba ban sani ba faqad usibat maqatiluhu to an kashe shi a makasarsa ya samu makasa sai ka saba ka faɗi la adri an tambayi al-imam malik rahmatullahi alaihi tambayoyi guda 42 amma a 38 yace la adri tambayoyi nawa ya amsa tambayoyi hudu arba'in da biyu tambayoyi arba'in da biyu aka masa ya amsa guda hudu da cewa ya amsa su amma talatin da takwas ya ce la'adai ce ban sani ba wata rana wani almajirin sai ya taso daga kurashan kurashan jini sa kurashan da madina madina ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kurashan fana iran ya taso da tsarin tambayoyi ya zo ma al'imamu malik tambayoyi al'imamu malik ya ce masa la'adari la'adari ce ce ni ko na shiga uku na taho da tambayoyin mutanen garinmu takardu iri-iri zuwa ga a'alamu ahlil madina zuwa wanda ya fi kowa ilimi a madina wa ƙala a'alamu ahlil madina la'adari ce gashi kuma wanda ya fi kowa ilimi a madina ya ce ban sani ba to fala ma za a ƙulu da ahli kurasana idan raja aka ilai shi ban san me zan je in ce mutanen kurasa idan suka tambaye ni ina an toshin su san me zan ce musu ba sha limamu malik ya ce izhab ki ga ila ahli kurasana fa kul istabtaitu a'lama ahli al-madina fa qala la ajri ka koma mutanen ka na ka ce ka tambayi wanda ya bukuwa ilimi a madina ya ce bai sani ba sai الإمام الخليل بن أحمد الفراحي رحمة الله عليه إيدك سن أئمة اللغة ما لم ما لم نسيب وين ينا فدينا شو الرجال أربعة يسي ماذا جهو إلي يسي رجل يدري ويدري أنه يدري sai ce fa'alimun fakhudhu anhu ce mutum na farko shi ne wanda ya sani kuma ya san ya sani yace to wannan malami ne kuka ta daga gare shi wa rajulun yadiri wa yadiri yadri annahu yadri fa zaka nasin fadhkiruhu sai akwai mutum na biyu shine wanda ya sani amma bai san ya sani ba ko mutanen da Allah ya ba su ilimi amma ba san suna da ilimi ba yace ko wannan neman tuwa ne ku tunatar da shi tunatar da shi wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa zaka mustarshidun fa'allimuhu sai akwai mutum na uku shine wanda bai sani ba kuma ya san bai sani ba yace to wannan ne neman shari'a ne ku sanar da shi na hudun su shine رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه yace bai sani ba kuma bai san bai sani ba yace wannan kukurin jahili kenan yace wannan ku zubar da shi ku tale shi shine wanda za a tambaye shi abu bai sani ba amma yace to muna ganin ka dani ba sani ba kuma kana gani ne kake gani ba abin da kake gani in ban da duhu ka ba da amsa ka ce ban sani ba to ku tsaya na to ga mala'iku sun ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim suna ce ma Allah ya Allah ba mu sani ba sai abin da ka sanar da mu darasi na uku shine wancan da muka faɗi na al-Imam Fakhruddin Razi kuma al-Imam Al-Qurtubi ya ambace shi a cikin tafsirin sa cewa annahu la tariqa li ahadin li ilmi al-mughayyabat illa an al-wahy ba wani wanda zai san gaibin Allah sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar wahayi sai ta hanyar wahayi ba wani wanda zai zo ya ce ya san gaibu sai yasa duk wanda ya zo ya ce ya san gaibu kafiri ne shi kai tsaye haka malamai suka tafi ijma'i ne na malaman musulunci mutum ya zo ya ce ya san gaibu ya san abin da zai faru gobe sannan wannan ayar malamai suka ce darasi na hudu kenan tana kora dukkan iddi kirkira kariya da bokaye suke yi da gobe da nisa kan cewa sun san abin da ke cin zuciyar wani ko sun san abin da zai faru gobe kariya suke ba san komai ba ba su san komai ba ba abin da suka sani sai shirme shi yasa masu sami sai kalabal munajjimuna walau sadaku ba su share kasa su goge su ce sun gano abin da zai faru gobe ko su ce sun gano abin da zai faru da kai an jima mazan sun ce kadabal munajjimuna wal sadaqu kariya take ko da sun dace da abin da suka fade to kariya take ba su dace ba ba su da dace ya halatta musulmi ya gazgata su ba shi yasa ba aiki sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya je wajen boka ka tashi ka je wajen boka mu mujarradin zuwa kawai ka je wajen boka kanan to sai kai shekar Sai sai kai kwana 40 kana sallah Allah ba zai alsa ba ko kace kuma ba ka saka ce ba za ka yi sallah ba kayi kuma Allah ba zai amsa ba Ka yi aikin banza kawai mutum ya tafi wajen boka sai dai idan ka je ne domin ka yi jayayya da shi ka ya tashi ka ce ki kake makayyaci ne sai baka san komai ba ka je ka kure shi to wannan ba laifi ba ne. amma mutum ya je wajen boka haka nan kawai da niyyar wai tunanin boka ya duba mashi wani abu ko an yi sata ko an yi wani abu ko abin da ya sani shi kanshi za a iya sace shi ko kwanakin bayan na ji labarin an ce an yi kidnapping din wani katotan boka Haga tun daga nan mahaukatan da suke zuwa wajen shi ya kamata su zama masu hankali to wannan darasi ne sannan darasi na biyar shine malamai suka ce wannan yana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake kula da mala'ikunsa tun su da kansa har sun faɗi suna cewa la ilma illa ma 'allamtana ashe Allah madaukakin sarki yana sanar da su su ma to sannan kuma wannan darasi na shida yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki shi yake da cikakken ilimi lahu ilmul kulliyat wal juz'iyat Allah ya san ilimin abubuwa a dunkule sannan kuma ya san ilimin abubuwa a daidaikunsu ba wani abin da zai faku ga Allah madaukakin sarki sannan darasi na bakwai shine Allah madaukakin sarki yana da hikima duk abin da zai da hikima yake shi yasa hatta waɗannan matakan da ya bi na nuna ma mala'iku cewa shi ya san abin da yake ya san abin da ba su sani ba hikima ce hikima ce sannan darasi na takwas aya tana karantar da mu bin abubuwa mataki-mataki mataki-mataki domin jibe da Allah madaukaki ke ta bi da mala'iku an yi wannan sai ai wannan an yi wannan sai ai wannan farko ya fara ba su labari cewa inni ja'ilun filar da khalifa suka dan wani irin abu haka sai to shi ke ba to shine sai aka zo matakin a gwada su a nuna musu aikace sannan darasi na ƙarshe shi ne. ayar tana karantar da mu karantar da mutane a aikace ya fi tasiri fiye da kai ta ba su labari a yi abu a aikace idan mutum ya gane an kada shi a aikace to ya fi yadda fiye da kawai ka faɗa mashi kace ce mashi da baki amma idan ka mashi a aikace to ya fi tasiri a cikin kwakwalwarsa shi sa ma'aiki sallallahu sama. ya rika bin irin waɗannan hanyoyin wata rana sai ya zo ya ce masa habbai idan yana son ya karantar da su wani abu sai ce musu ne kaza sai su tattauna su tattauna wani zubin ma idan ya ce musu ne kaza din nan sai ya tashi ce shige gida ya basu ci gaba da tattauna su wata kwakwalwa sai ya fito sai cewa zai amsa sai idan sun kasa amsa duka sai manzon sama ya ba su amsa idan kuma aka yi a wani ya iya amsa sai manzo sun ce to da ka bada ita ce daidai haka ya faru da annabi sama da yawa ya musu tambaya akan bishiyar dabino wace bishiya wace bishiya ce tafi alkhairi misalin ta kaman misalin ba ya asara ita wannan bishiyar ba asara a cikinta wasu su ce kaza ce wasu su ce bishiyar kaza ce wasu su ce bishiyar kaza ce abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma yace fa khatara fi nafsi annaha nahlati annaha nahlati sai na ji a raina cewa ai bishiyar dabino ce amma sai na ga cewa manya-manyan sahabbai ga su babana umar sayyidina abubakar da sauran manyan sahabbai ba su iya faɗi ba sai na ji kunya ka in faɗi da suka gama saman su mai ce musu ai bishiyar dabino ce da aka koma gida abdullahi ya ce wallahi baba na so in faɗi amma sai na ji kunya saboda na ga manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya faɗa ba sai ce ni ko da ka faɗa da wannan ya fi mini alkhairi fiye da duniya da abin da ke ciki ba a ce ɗana ne ya ba da amsa san ba hasa da tsakanin ɗaya da uba eh, ɗa ba. baba ne yake ma ɗansa fatan ya fi shi to haka ba hasa da tsakanin malami da ɗalibi in kaga malami na hasa da ɗalibin to ba malami ba ne irin malaman zamani malaman boko malaman jami'a suna bakin ciki su ga ɗaliban su sun ci gaba kaga ba alheri a cikin wannan to me yasa kake karantar da su me yasa kake karantar da mutane ba kana so su zama wani abu bane shine wannan sannan manzo Allah sama ya taba musu tambaya akan mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi bincike ba ba tare da an musu azaba ba kawai da sun zo za a ce su wuce shi ke nan mazan sama da ya faɗe su sai ya tashi sai ya shige gida sai aka ci gaba da tattauna sai aka ce ai su ne ai masu siffa kaza ne ai masu siffa kaza ne mazan sama yana cikin gida yana jin su domin a masallaci ne so da aka da ya fito ya ji su sai ya ce hmm, ba bane duk waɗanda kuka faɗi ba su bane waɗanda suka tara su tara sufofi guda hudu ne humul ladina la yastamquna wala yaqtawuna ko wala yatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda layar sarko ba sa ce ma wani ya musu ta tawaida ba su da lafiya ba za su ce don Allah ya min addu'a ba ba su roƙon wani su ce ya musu addu'a su ne layar sarko ba su cewa wani ya musu ruƙuya wa layar sarko sannan ba su lalas ba su zuwa in ba su da lafiya su je a musu tsakiya sannan wa layar sannan ba su canfi وعلى ربهم يتوكلون وأبنجد سقوي الله تعالى تكيدو جرع في كعب سوني وذنب شيني أكاشا ابن محصن رضي الله عنه يتي يا معيسن الله أروقع من إن زماء تكنس ماذا سميتي أنت منه هنا تكنس إن ذات كندبو سبعين أنشرع sai wani ya sake tashi ya ce ya ma'aikin Allah ni ma a roƙa min in zama a cikinsu don su bai ce sabaka ka biha ukasha ukasha tubul mihsan ya riga ka shi ke na aka kulle kofa ka aje a karan mu kuma ku samu komai ba Allah sa mana ciki to wannan shine abinda al-mala'iku suka ba Allah amsa cewa la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da mana bayani daga nan kuma sai aka yi qala ya adamu Allah sarki ya ce ma mala'iku su faɗi sunayen waɗannan abubuwan da yararrukan su ba su iya faɗi ba suka nemi uzuri a wajen Allah maɗaukacin sarki suka mai da ilimi zuwa gare shi sai Allah ya ce ƙwala ya adamu Allah maɗaukacin sarki ya ce ya kai adamu an bi umun bi ka ba su labari game da sunayen waɗannan abubuwa falamma an ba'ahum a lokacin da annabi adamu alaihi salam ya ba su labari bi asma'ihim ya faɗi sunayen waɗannan abubuwa qala a aqul lakum sai Allah maɗaukacin sarki ya ce shin dama ma ba na ce muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ni ne nake sanin in ina sanin da gaibin sama da ƙasa wa a'lamu kuma ina sanin ma tubduna abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum taqtumun da kuma abinda kuke boyewa amsar da Allah madaukakin sarki ya ba su qala ya adam Allah madaukakin saki ce ya adam ya kai adam annabi adam babanmu wannan da ake ba da labari inni ja'ilun fil ardi khalifa kuma shi ne wanda aka ce wa allama adam al a kulla ko shi ne sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ya adamu anbihum bi asma'ihim ya kai adamu a ɗan musu sunayensu dama san an faɗa mana cewa wa'allama adam al-asma a kullaha Allah ya riga ya sanar da annabi adam alaihi salam sunayen waɗannan abubuwan gabaki ɗaya da yarurruka da kuma karin harshe na yarurruka da Allah ya sanar da annabi adam alaihi salam an tambayi mala'iku sun ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim to yanzu sai Allah ya ce an bi'uhum bi asma'ihim ya adam ya kai adam yanzu faɗa musu faɗa musu sunayen falamma an ba'ahum bi asma'ihim a lokacin da annabi adam alaihi salam ya ba su labari ya faɗan musu sunayen waɗannan abubuwa abu kaza ga sunan shi da kaza abu kaza ga sunan shi da kaza abu kaza da ga sunan shi duka annabi adam alaihi salam bai faɗi jaraba ko ɗaya ba tunda aikin wa'allama adam al-asma a kullu ake aiki a kansa Allah ne ya sanar da shi Allah ne kun sa masa sanin wannan abu to da ya faɗa musu Alamma falamma anba'ahum bi asma'ihim annabi adam alaihi salam ya faɗa musu sunayen waɗannan abubuwan qala alam aqul lakum sai Allah madaukakin sarki ya ce alam aqul lakum ashe ma can a baya ba na ce muku ba inni a'lamu ghaibas samawa wal ard ni ina sana da gaibin sama da ƙasa abinda aka ɓoye a sama da abinda yake ɓoye a ƙasa duka ina sane da shi ba wani abinda yake koyuwa a gare ni wa in ta jihar bil kauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma kuntum wa ma kuntum tu'linun Allah madaukaki yana ba da labari game da hudu hudu hudu hudu ya zo ya ce ma ya ce ma annabi Sulaiman alaihi salam ina mamaki duk mulkin da aka ba wannan matar amma ne inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يحتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبع في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون wama kuntum Allah yana sana da abin da kuke koyewa kuma Allah yana sana da abin da kuka bayyana duk abin da aka yi shi a boye in za a shiga kan kashin kasan a je a kulla to Allah madaukai saki yana sani illa kunna alaikum shuhudan istufidu da fi Allah ce muna nan a wurin muna kallon abin da kuke aikatawa a lokacin da kuke kukkutsawa kuke kuke kuke kukuta kuke aikata abin da kuke aikatawa shi sa an ka shiga ka ɓoye ka je ka aikata abu to Allah madaukakin sarki yana kallon ka abin da za a yi ya alamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur Allah yana sanar da ido ya kalli abu sai ya nuna bai kalla ba to Allah ya gan shi ya san ya kalla wa ma tukhfi sudur sannan abin da zuciya ta ɓoye ma Allah madaukakin sarki yana sanar da shi yana gani shi kenan Allah yana tare da gaibu kuma yadda muka yi bayanin gaibu in an ce shi shine duk abin da ya faku da sanin wasu duk abin da ya faku da sanin ka sunansa gaibu a tarihin lugha ce ba amma a tarihin shari'a shine makhtassa Allah ta'ala bi ilmihi abin da Allah ya keɓe makansa kansa shi shine ake ce masa gaibu shine muka ce malaman mu suna kasa gaibin ta biyu akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad al mutlaq abinda Allah ya ban kansa shina shi kai ba wanda ya san wannan abin sai Allah kuma Allah bai taɓa faɗa ma wani ba amma al-ghaibul muqayyad shine abinda Allah madaukakin sarki ya sani sai kuma ya sanar da wani daga cikin bayansa shine ake ce masa al-ghaibul muqayyad alghaibul muqayyad sannan ghaibiyat nan in an kalli zamani sun kasu gida biyu akwai alghaibul madi akwai alghaibul mustaqbal akwai gaibu na abin da ya riga ya faru a baya ba kana وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون شيء يسا سيال الأمر في الكتب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك wannan abin da nake faɗa maka yana cikin labarin gaibu domin lokacin da aka yi baka na kuma kunta ladaihim iz a aqlamahum lokacin da suke jajjefa alƙalin na ƙuri'a ayyuhum Kulu maryam waye cikin su zai kula da maryam baka nan ko manzo sama yana wajen baya nan sallati zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayk Wanda yana cikin labarukan gaibu wanda yake maka wahayinsa a can hud sai ce ne tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma ha an ta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin duka waɗannan abubuwan da muke ba ka labarin su gaibu ne ka wajen akai kun ga al-ghaibul madi ce sannan akwai al-ghaibul mustaqbal الغيب المستقبل عبند ألا مدوقة سلكية da لأن sallallahu alaihi wa sallam. ababen da za su faru nan gaba kage shi ne wannan sau da aka cewa kawai mutum ya zo ya ci alalai ya ƙoji sai ce 'Yan annabi ya san gaibu to sai an tambaye shi kuskure ne babba duk kuma wanda yake faɗin haka ya waje bai tuba sai ka yi tafsiri wani gaibu ne manzon sama ya sani sai ka yi bayani ce in ka ce annabi sama ya san gaibu sai kai shigo to akwai sharrin da kake son ka nuna akwai manufarka da kake son ka ita amma cewa manzo sama ya san gaibu sai ka ce wani irin gaibu al-ghaibu al-muqayyad abinda Allah ya sanar da shi wahayi ce amma kawai kai laki ka tayi annabi ya san gaibu to kana nufin ka ce daidai suke da Allah kenan wannan ka sassaɓa ce mai girma mai aikata haka da ya san abin da yake faɗi har ma ya riƙa wasu raddi da bai yi ba su da kai manzo Allah sama Allah ya sanar da shi abin da Allah ya yi damar ya ne amma ababe da yawa manzo Allah sama bai sun su ba walau kuntu alamul ghaiba lastaqtartu min al-hayy wa ma masani su. sai da na san gaibu da ba sharrin da zai same ni da ba wani abu mummuna da zai same ni sannan waƙi in tarihi ya nuna manzo sallama bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi manzo Allah su sanama ya shigo cikin gidan shi suka shigo da shi da Khalid ibn al-Walid da Ibn Abbas radiyallahu anhu wanda dukkanin su ɗan uwan matan manzon Allah su sama da mamar Khalid da mamar Ibn Abbas dukkanin su suna da alaka da matar manzon Sallallahu alaihi wasallam abinda Maimuna mamar khalidu ana ce mata lubabatul kubra mamar ibnu abbas ana ce mata lubabatul sugura dukkaninsu ibnu talharif babansu sunansa alharif matar manzo sama ita kuma sunanta maimunatu bint alharif so daga da khalidu da ibnu abbas dukkaninsu suna shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kai ibnu abbas har ma yayi a gidan manzo sama ba su ba su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sai ya zo ya ce ya ga nama da ya ga nama sai zai sa hannun shi ya ci naman nan sai wata mata tana zaune sai ta ce akhbiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kula ku faɗa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake son ya ci a'a to da ya san ba za a faɗa mishi sai manzo sun ce naman ne sai aka ce innahu lahmu dabbin ai naman damu ne sai manzo mai dage hannun shi sai ya fasa ci sai ibn abbas ya ce haramun hu haram ne cin naman damo mazan su mai ce a innahu lam yakun bi ardi qawmi fa ajiduni a'afuhu ba shi a makka shekaru na hamsin a makka so da ka ban san damo ba yanzu na zo madina su kuma suna da damo kamar yanzu ka tafi kudi ne inda suke cin kwaɗi suke cin suke cin dodon koli sai ka maka dodon koli saka maka dudan kodi lam yakun fi ardi qaumi <laughs> fa ajiduni a ansuhu kaga manzo bai san gaibu bake sannan manzo Allah su sama ya tafi yaƙi da sahabbansa sai da ya zo ya tattauna da su a je a fita ko a fita yaƙin Uhudu aka kasu gida biyu wasu suka ce a fita wasu suka ce ka a fita manzo sama ya bi ra'ayin waɗanda suka ce a fita suka je sai da aka kaji sahabbansa guda saba'in da ya san gaibu zai je da su bai zai je da su ba kaga bai san gaibu ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya ga daman ya sanar da shi shi ke nan menene na kasu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka tabbatar masa abin da Allah ya tabbatar masa kuma shi ma ya tabbatar ma kanshi shi kai ka fi san manzo Allah sama fiye da Allah ko ko kai ka fi san manzo sama fiye da kanshi wallahi ƙarya kake yi kai ka san Allah da ya halicce shi ya fi san shi to kama ka ba shi matsayinsa da Allah ya ba shi ke nan ka huta me na ka ce kai jaye jaye so da ka raba kan musulmi ka kawo ma musulmai zauba'a ka kawo rigima ka kawo abin da za a yi ta jayayya a kan shi مزسما لا يعلم الغيب المطلق إنما يعلم الغيب المقيد والغيب المقيد هو ما أوحاه الله إليه وعلمه إياه ي ا ه أبن د ا شيء غيب مقيد شيء أبن د الله يتندى بعك صلى الله عليه وسلم يا ما سواها ينسى شيء شيء فلك الله ن يسن غيب ن يعلم غيب السماوات والأرض ina sane da abin da ya faku a sama kuma ina sane da abin da ya faku a ƙasa shika Allah ya sani la taqfa alaihi qafiyatun ba wani abin da yake koyuwa da zai koyo mu Allah madaukakin sarki sannan wa a'lamu ma tubdu wa ma taktumun sannan ina sane da abin da kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumun kuma ina sane da abin da kuka boye kuke boyewa nan aya tana Allah yana nuna mana cewa mai annallaha ta'ala alimun bisra'il wa zawahir Allah yana sanar da ababen da suke boye kuma yana sanar da duk ababen da suke a bayyane ka ba abin da zai boye ma Allah madaukakin shi wannan aya akwai darussa da yawa a cikinta daga cikin darussan da za a fitar a ciki yadda Allah madaukakin sarki yake kiran annabawansa da sunayensu yana cewa ya adamu amma idan ya tashi zai ambaci sunan manzon mu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ne ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil la yadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bismihi al-mufradi al-alami وإنما يسميه بأوصافه takriman lahu wa ta'ziman amma sauran mala'iku Allah sauran annaba Allah sai ambace su da sunansu amma manzon musa sunama Allah bai ambata shi da sunansa mu ma ladabi ne Allah yake karantar da mu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da in za ku kira manzon sama ka ku kira shi kamar da kuke kiran sunan a'a sai dai ku ce ya rasulullah ko ku ce ya nabiyallah ko ku ce ya amma kan ku kira manzo Allah sama da sunansa da mutun yanzu ya samu waka yana faɗin sunan manzo Allah sama ga ƙasa in sunan uban shi ake kira haka ba zai ji daɗi ba kuma ba zai iya kiran sunan uban shi haka ba amma tun da manzo sama ba sanin darajar shi akai yi ba kuma ƙarya ake yi da baki ne kalla ba kake samun wanda yake iddia'in shi masoyin manzo sama ne ya san waye ma manzon Allah littafi ɗaya bai taɓa karanta na tsira annabi sallallahu ba kuma ba a karanta mishi kuma za a karanta mishi sai na ƙarya kama da sarki wasu ruri littafin gaske ne wani kato ne kawai ya ce koshi ya zo ya rubuta littafan shi maganganun shi na ƙarya ya danganta ma manzan salama ba shi yake karanta ma mutane ba kama min farji wasu ruri ba ya karanta da mutane tsira ta gaskiya Tsira wacce take munabbaha tsabtatacciyar tsira. wadda za ka koyi darisa amma sai a zuwa ce mu mutum mai suwa da makiyan manzo Allah su ne malam ibn qayyim malamin malamin sunna sai da ya rubuta littafi mujalladi ɗaya biyu uku hudu biyar shi tsakika akan siran manzo sallama yana kan tafiya ba marji'i bai duka littafi ko kara ɗaya ba kuma bai da lafiya bai da lafiya makka zai je aikin hajji daga dimashku ya tashi ya tafi a halin tafiya ya ɗauki littafin ya rubu ya ɗauki takaddunsa ya fara rubuta siran manzo Allah sallama fikru siran ya sa masa suna zabil ma'ad fi hadi khairil ibad mujalladai biyar duk tarihin manzo sama ne da fikrun da ke ciki yakin uhudu sai da fitar da darussa sun fi 150 akan yakin uhudu shi kai sulhu daidiya kamin hikimomi da darissa da fikihu sai da ya fita da darissa sun fi amma irin waɗannan bayan Allah ne sai a ce makiyan annabi a zo kai tun da an saka a cikin a cikin ramin jahilci an kulle ka an saka a cikin akwatin jahilci an rufe ka an zo kana maka ƙarya sai a a ce maka waɗannan bayan Allah wai ba su san mazan Allah ko kai kuma abu da kake ka cutar da kanka ka zaɓi jahilci ka ce jahilci ka ce ilimi sai ka yadda ibn taymiya rahmatullahi alaihi aka samu wani katan anne a zamaninsa ya zagi manzon Allah kuma malaman zamaninsa suka shiru kowa ya kasa magana saboda annan yana da alaka da fada malamin ya ce billahi allazi la ilaha illa hu an yanke shi sai an yanka shi sai an fito da shi an kuntule mai kai ya rubuta littafin zai samu suna as-sarimul masdul ala shakin rasul ka tota mujallaji ka je ka karanta littafin ka ga waye manzon sama a ciki wannan ibnu taymiyyah da ake zuwa ana zagin shi kowa duk malaman zamanin sa sai da ya rubuta littafi sai aka samu wani makiyin malam ibnu taymiyyah sai je ya dauka shi ma ya ce sai ya dauki littafin ibnu taymiyyah sai ya kwafa subuki babban malami ne sake dini subuki sai shi ma ya sa ma sunansa ya kwafi sunan littafin ibn tabiya sai ya sa as-sayful maslul ala man sabba rasul ibn taymiya ya sa ma nashi as-sarimul maslul zararran kan take ne ala man sabba rasul ala shatin rasul duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai take dini subuki an bude mishi kofa zagin ibn tabiya yake a littafansa ne sai je shige haki ya ɗauki wannan littafin na ibn taymiya ya kwakwaba sai shi ma ya rubuta nashi kuma duk malamai sun san wannan sai a cutar da sai ɗan uwa kai karatu ba a san manzon sama da jahilci ba za ka so manzon sama baka san shi ba da jahilci ne za ka zo kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai wani kawai ta shirin ne kama ma ka iya ba bahari nawa ne a larabci mu waka ne mun iya waka. ina da baitota ban san iya kansu ba ina da kafa'id da nama manzo Allah sama da yawa sai shi ne wanda rashin kunya kawai ake ma mutane a cutar da mutane kawai a ta tsara jahiltar da mutane na ɓata mutane lokaci sai ku yi karatu duk wanda yake son ya fita daga wannan rudanin to kada ya bari wani ya sa shi a kwalogo ko ka zo kana sauraron wani abu da aka yi a waya kawai shi kenan waje shi ne wai zawai karatu wancan ya ce ka za wancan ya warware wancan ya warware duk ya suke muku duk kake karatu in kai karatu ba wani wanda zai cutar da ke. ka wuce wani yawo da kwakwalwarka ya mayar maka da fari baki Shi ne wannan wannan ayar tana karantar da mu wannan darasa sannan wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi da suka nuna falalar ilimi falalar ile ku duba matsayin annabi adam alaihi salam da yadda Allah ya fifita shi akan mala'iku so daga idan kana son ka ɗaukaka kai ilimi da ilimi ake ɗaukaka wallahi 'yan uwa jahilci bala'i yake jama al'umma shauki yana faɗi yana cewa aljahlu la tahya alaihi jama'atun kaifa alhayatu ala yaday izrila shi jahilci ba al'ummar da za ta rayu da jahilci yan uwa tura wannan da kuke ganin su fa suke mana wannan takamar da ilimi fa suke mana wannan abu ilimi ne ilimi ne na duniya suka koya suka iya kere-keren nan yau su kirkiro kaza gobe su kirkiro kaza jiyar da suke yawo da kwakwalenmu suke ilimin nan shi ne annabi adam ya samu daraja a wajen Allah madaukakin sarki wanda zamu ji nan gaba har sujada Allah zai ce mala'iku su mishi da ilimi ne to dan me zaka zaɓi kai ka zama jahili a yanka su zama jahilai in kai ba kai ba yi kokari ɗayanka su yi ko nawa za ka kashe a kan ‘ya'yanka su yi ilimi ka yi babu asara a cikin ilimi ba wanda ya taba ilimi ya zama a tarare in kai ka samu damuwa ka samu matsala lokaci ya kure ma wallahi tallahi kakka take ka ba su yi ilimi ba yayan ka sa su sun yi ilimi da ilimi ake samun duniya da ilimi ake samun lahira duk wanda ka ji sunan shi ya dawwama a ban kasa to ilimi ne ya dawwama da shi in sunan mutum ya ɓace ka ji na faɗin su gabaki ɗaya to jahilci ne sa aka daina ɓace mishi yanzu a jariya nan da zan tambayi masu kuɗi da yawa da an manta su ba su an manta da su saboda jahilai ne Allah ya gafarta musu amma dai jahilai ne amma malami sai ka ji yanzu kana komawa gida an jima nan akwai rabin sa'a shek abubakar mahmudu gumi ko kana buɗa shi kamar yanzu malam yake karatu wani abu jiya ya ba ni sha'awa ya birge ni wani wani dan uwa ya turo min wata huduban malam Jafar Allah ya gafarta masa hudubar da yi lokacin da aka yi zaben farko na 1999 bayan dawowar Najeriya tsarin demokradiyya ya yi akan wurin da ya ba gabanni da aka zaɓa. a lokacin ba a ma da su ba wallahi sai ina ji kaman kaman juma'a ba jiya juma'a ba sai ina ji kaman jiya juma'a ya hudu ba kaga ilimi ne wannan saboda kaya za a musulmi ya da jahilci ya zauna ya zama jahili baya karatu yanzu wani musulman sai a buɗe mushi littafi ba zai iya gane gaba ba zai iya gane baya ba yanzu wani qur'ani nan fa idan ka bashi a cikin musulmai fa sai juya maka shi haka bai san sama bai san ƙasa ba suna nan a cikin musulman mu tirela tirela in ka ba shi ƙur'ani ba zai san sama ba zai san ƙasa ba su zaka mu tashi yan uwa mai ilimin nan da shi baban mu annabi adam alaihi salam ya samu daraja mu ma idan muka yi to da shi ne Allah madaukakin sarki zai mana zai ba mu daraja sannan wannan aya tana nuna falala annabi adam alaihi salam da darajarsa da girmama shi da Allah madaukakin sarki yayi mu ma idan muka yi abin da ya yi na ilimi to Allah maɗaukacin sarki zai girmama mu in ko muka zaɓi jahilci muka ƙi karatu to za mu zauna a cikin ƙasƙanci za a ci gaba da samu a cikin aljihu ko a samu a cikin jaka jakan ma ta magoyi a riƙa yawo da mu inda aka ga dama amma idan kai karatu to ka wuce wani yanzu ya yawo da kwakwalwarka wani yanzu kawai ya shirya yi maka kirya ko addinin da ba na Allah bai ce maka shine addini addinin kiɗa da rawa ‘yan uwa ai a coci ake kiɗa ya za a ce musulmi rike rawa yana kiɗa wai ce yana bauta ma'alla Allah akwai ban mamaki a cikin wannan abu musulmi rike kiɗa yana rawa ya ce wai wai Allah yake bauta mu a coci ake yi ba wallahi akwai abin da hankalinka in aka faɗa maka bai kamata ka yi da shi ba amma tun hankalin ya riga ya zama na jahilci shi jahilci ka san yadda ƙaƙa yake kama kake to haka jahilci yake ma kwakwalwa mutum ya zama jahili to sai kwakwalwar shi ta zama tsatsa sai tsatsa shi ne kallabar rana ala kulubihim ma kanu ya tsibo katam Allahu ala kulubihim tsaba Allahu ala kulubihim tsaba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sannan aya tana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki masanin gaibu ne ba wanda ya san gaibu sai shi ba wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki shine ya san al-ghaibul mutlaq sakaccen gaibu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya kara mana san alqur'ani Allah ya kara mana fahimta a cikinsa Allah ya kara mana fahimta a cikin musulunci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da waɗanda suka kauce ma gaskiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan tafarki wanda yake madaidaici wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh